à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 1621 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa rediyo a kuma Ghana. Masu sauraro kama da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima Abdulrauf zan gabatar daga nan ofishin murya Amurka na Abuja. A cikin shirin za a ji cewa hukumar yaƙi da fataucin 'yan adam ta ta ce doka ta bai daya a Afirka ta yamma za ta magance kalubalen. Mutan Omok a jihar Rivers na fama da ambaliyar ruwa mai tsananin gaske. A da magaran kuma mutane ke bayyana damuwa ga tsarin wani asibiti na kula da jayar da aka haifa bayan yi wa uwayensu aiki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci taimakawa da bayanai don maganin miyagun iri. Yau Laraba muna da shirin ciwon ya mace da Aisha Ma'azu kan gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridun Kamaru. Farko ga labaran duniyar daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya? Allah ya sa haka Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. A jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana hujjojinsa na janye sojojin kasar daga Afghanistan bayan kwashe shekaru ashirin a cikin kasar suna yaƙi da 'yan kungiyar Taliban tun a shekarar 2001. Ba mu da bukatar ci gaba da yaƙi da ya kamata a ce ya ƙare tuntuni a cewar Biden lokacin da ya kwashe kimanin rabin sa'a yana wani jawabi daga fadar White House ya kuma kara da cewar na na amince da ci gaba da yaƙi na tsawon shekaru ashirin. Ya ba da misali da maƙudan kuɗaɗe da Amurka take kashewa a yaƙin, inda ya ce aƙalla sojoji 2,461 aka kashe a yaƙin kana wasu dubu ashirin da ɗari bakwai da arba'in da hudu suka ji raunuka. Haka zalika ana kashe kimanin dala miliyan ɗari uku a kowace rana. Amma ya ƙara da cewar ya kamata mu mai da hankali kan wasu sabbin barazana da suke bullowa a faɗin duniya. ko dai daga wasu 'yan ta'adda daga nahiyar afirka da gabas ta tsakiya barazanar tattalin arziki daga china ko rasha yakin afghanistan wanda tsohon shugaban amurka george w bush ya fara wanda ya ɗaiɗaita afghanistan da kuma lalata wurare da ake bawa 'yan alka'ida horo wanda suka kai hari a amurka a ranar 11 ga watan satumba 2001 wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane dubu uku. Hukumomin Saudi Arabia sun bada wata sanarwar cewa wani hari da 'yan tawayen Houthi suka kai na wani jirgi mai sarrafa kansa a ranar Litinin ya yi sanadin jin rauni ga wasu mutane takwas, kana ya lalata wani jirgin 'yan kasuwa. da fara dai sojojin da saudi ke jagoranta wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar houthi da ke kasar Yemen sun ce sun tare jirgin na 'yan Houthi wanda ya auna tashar jirgin sama ta ƙasa da ƙasa ta Abha. Tashar talabijin ta El ta ce an cafko wani jirgi mara matuki na biyu, amma baraguzansa sun raunata mutane takwas tare da lalata jirgin farahulla hula a cikin filin jirgin. Babban shugaban tashar jirgin saman Ahmad Alkatani ya ce mutum ɗaya yana cikin mawuyacin hali kuma dukkan waɗanda suka jikkata suna samun kyakkyawar kulawa a asibitin yankin. Katani ya ce filin jirgin saman dai bai rufe wani tashi ko sokan jirgi ba, amma sun ɗan tsagaita aiki na ɗan wasu sa'o'i. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington gundumar Columbia. Wata kotu a jamhuriyar Congo ta tabbatar da hukuncin fyaɗe da aka zartar akan wasu 'yan sanda takwas da sojoji goma sha ɗaya kamar yadda wani jami'in kotun ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associate Press a jiya talata. Hukuncin wanda aka yanke a ranar Litinin na nufin za su yi zaman gidan kasu na tsakanin watanni goma sha biyu zuwa shekaru ashirin. An yi fyaɗen ne musamman ga ƙananan yara a cewar kotun da ke lardin Kibok ta kudu da gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo mai fama da tashin hankali. An kuma umarci masu laifin da su biya tare kuɗi da ruwa. wannan shari'a ɗaukaka ƙarar ta zama abin koyi game da 'yancin mata abinda innocent mayambi sangala babban jami'in kotun ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na associate press hukuncin na Congo ya kasance mai tsauri game da fyaɗe musamman abin da ya shafi ƙananan yara. waɗanda abin ya ritsa da su sun haɗa da yara masu ƙananan shekaru da suka haɗa da 'yan watanni uku zuwa watanni goma sha bakwai da mata da aka raba su da mazajensu ko aka yi musu fyaɗe a gaban 'yan uwansu da ƙannansu. Wani ɗan majalisar wakilai ta Amurka ɗan jam'iyyar Republican Michael McCall ya kira gazawar gwamnatin Amurka da rashin kwashe wasu 'yan jaridar Amurka da ke Afghanistan a matsayin abin kunya, wanda ya ce akwai bukatar yin hakan kamun ficewa daga ƙasar. Wannan babban abin kunya ne, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta kwashe dukkan 'yan ƙasarta da ke Afghanistan amma ta bar ɗaruruwan 'yan jarida tare da iyalansu abinda ɗan kwamitin harkokin ƙasashen waje ya rubuta kenan a cikin wata sanarwa a jiya talata. Labarin wannan aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. A yadda hukumar yaƙi da fadaucin mutane a yankin Arewa maso yamma ta kafa kwamitin ɗaukar matakan yaƙi da wannan ƙalubale. Jami'an sun bayyana mahimmancin kafa tsari na bai ɗaya da zai taimaka wajen rage fadaucin mutane a yankin Afirka ta yamma. Da Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Cikin makonni hudu da suka gabata jimlar mutane ɗari da goma sha bakwai jami'an hukumar suka ceto daga hannun waɗanda ke yunkurin safarar su zuwa ƙasashen Libya da faransa da italiya da ke nahiyar turai a wani pastor ne zai same ni wai in je libya to shine ranar nan wani ya kira ni da safe wai in tashi in zo kano wai na zo kano sai in kira shi my neighbor festus asked me are you going to travel as i said yes i said to yes libya hukumar ta naftif dai ta ce masu yunkurin fataucin mutanen sun so yin amfani da barayin hanyoyi ne a jihohin jigawa da katsina domin safarar waɗannan mutane waɗanda galibinsu samari ne da 'yan mata kuma tamanin daga cikinsu an yi nasarar kubutar da su ne bisa tallafin jami'an 'yan sanda na jamhuriyar Nijar. A duniya shine na uku wajen samun gurbataccen kuɗi masu riba ƙazamar riba. Agent ne a kowace ƙasa akwai su. Gurub ne na mutane masu ƙarfin ciyawa waɗanda suke da alaƙa da masu mulki na duniya baki ɗaya. yaƙi da sosai kamar yaƙi ne da eguwa da manyan bindigogi da Allah daga ciki su. Muhammad Alimashi kenan tsohon kwamandan shiya a hukumar Naftif ta Najeriya. Anaptip ta ce jami'anta sun cafke mutane biyar da take tuhuma da hannu wajen safarar su zuwa ƙetare. Malam Abdullahi Babale shine kwamandan hukumar mai kula da shiyar Kano. Shugaban wannan hukuma Sanata Bashir Lado wanda ya bada umarnin cewa lalle mu yi kokari mu bi diddigin wannan abu. Allah ya bamu nasara. a ciki abin da ya faru shine sai muka samu mutum hudu biyu su ne suka suka yi movement na wayannan mutane guda tamanin su ne suka yi safarar su zuwa kasar Nijar sannan kuma mutane biyu su mun same su da mutum shidda wato a nan Katsina aka same su da taimakon yan sandan jihar Katsina sannan dukkanin sun fito daga kudancin Najeriya dukkanin su za su bi ta Nijar ne zuwa kasashen ƙetare turai. To amma Muhammad Alimashi ya ce akwai bukatar kasashen nahiyar Afirka ta yamma su samar da doka ta bai daya domin tinkarar wannan kalubale. Mu Najeriya mun yi naftif, Nijar ba su yi naftif ba, Chad ba su yi naftif ba, Kamaru ba su yi naftif ba, Benin ba su yi naftif ba. Idan ka shigo Najeriya ne kai laihi, idan ka keta da Najeriya ba laihi ne ba tunda ba su da dokar da ta hana abin. Sai dai a koma abin tsarin daidaito na ƙasa da makwabciya ta. a samu doka wadda ta bai daya na hana nijar ta hana benin ta hana mali ta so duk wanda ya shiga aka kama shi a can duk ana iya masa yar'a bai ɗaya kenan ba ma sai an dawo da su ba. Wani kware-kwaren bincike da hukumar NAFTU ta yi ya nuna fatara da talauci da kuma rashin aikin yi na cikin jerin matsalolin da miyagu ke amfani da su wajen yaudarar samari da 'yan mata a Najeriya su yi safarar su zuwa kasashen ketare Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Mutan Omok a karamar hukumar Umuwako a jihar Rivers na cikin gagarumar damuwa ta ambaliyar ruwa. Kusan za a ce mutanen sun rasa mahallansu inda suke yanayi na garari. Wakilin mu a birnin Fatakwal Lamido Abubakar ya aiko mana da rahoton. My name is Rivers State like Omok Sunana Matthew ya ce a nan jihar Rivers wannan matsala ta yi ta ambaliyar ruwa kusan kuma duk shekarar Allah muna fama da wannan matsala ya ce ambaliyar ruwan da kan kazamta musamman a karamar hukumar mu ta Omok da kuma sauran sassan yankin. An ware wata makarantar sakandare a nan garin Omok inda jama'a za su ci gaba da fakewa. Shi kuwa wannan da ke da suna George ya ce. Comrade George Binoye, the flood is seriously affecting our area. Ya ce abin da zan iya cewa shine ambaliyar ruwa musamman a karamar hukumar Oduwa ya yi mummunan illa ga ɗimbin gidaje kuma kawo yanzu hukumomi ba sa ɗaukar matakan da suka gabata yan gudun hijira na ci gaba da kasancewa a sassa daban-daban na Okobo. Shi ma basaraken yankin na Omok mai martaba Eze Monday Odu ya ce. As you can see, I am of Odisima community, one of the 27 communities in Omok. Yana cewa ne kamar yadda ka gani yankin mu na Omok na ɗaya daga cikin yankuna 27 da ke fama da matsalar ambaliyar ruwa idan ka kalli sauran yankunan na jihar ta Rivers. Yankin Omok ya fi tsananta na matsalar ta ambaliyar ruwa kuma matakan da hukumomi ke ɗauka al'ummomin yankin na Omok ba su gani ba a ƙasa kuma yanzu haka mutane da yawa yawa sun rasa gidajensu kuma ita ma hukumar da ke bada agajin gaggawa ta nema ba ma ganin tana aikinta yadda ya kamata bisa la'akarin cewar mun sha kai koke-koken al'ummar omok amma dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta ce tuni ta fara aikinta. Musa Wilson Barondo shine babban jami'in hukumar a yankin na Niger Delta. Delta. Yana cewa ne mun riga mun tantance ƙananan hukumomi da jihohin da za su fada cikin gararin ambaliyar ruwa a yankin na Niger Delta kuma kawo yanzu muna ƙoƙarin tantance inda za mu tsugunar da su bisa la'akari da cewa yankin na Niger Delta yanki ne mai wuyar sha'ani dangane da bala'in ambaliyar ruwa Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A da makarantar jamhuriyar Nijar, babban asibitin uwa da yaro da ake ce ma Miriyar Enfant na da wani tsari na kula da lafiyar jaririn da aka ma iyayen su fiɗa. Sai dai hakan na haddasa rashin fahimtar juna tsakanin su da masu jinya. Tamar Abari ta aiko mana da rahoto. Dr. Eze Hadiza ita ce mai kula da lafiyar jarirai a babbar asibitin uwa da yaro wadda ake ce ma Mary Amfan tanan da magara. Ta faɗi dalilan su na raba jinjiri da uwa a lokacin aihuwa. Santar Mary Amfan wuri ne da ake samun mata da suke da matsalar aihuwa. Cikin mace goma da ta zo nan ta aihu wataƙila mace guda kaɗai ta aihu da kanta duk sauran aiki ne aka musu hoshi ne aka musu don kuma can da aka ma hoshi tana buƙatar daidai bayan hoshi a kula da ita ita da kanta don ku yaro ko baya da komi ya zo da bai zo da matsalar komi ya zo lahiya lau ita uwa yaron bai iya zamnawa kusa da ita sai a kawo shi don wajen mu ne wani mu aje shi ko dama tun aihuwa an sa shi bisa jikin uwa an gwada mishi nonon uwa tunda a lokacin na uwa ba ta da magado kenan waɗanda suke tare ita suna nan a hili suna jira komin ta ya zama daidai sanin sai a bata gado na jiya to wannan lokacin ne muke daukan yaran da ba su da komi mu aje wajen mu sai an kare kulawa da uwa an an bata gadon jiya su kenan sai mu bata danta Dr. Hadisa ta ce wasu dabi'u na masu jinya ko abubuwan da suke dura ma jinjirai wanda ta ce na iya kawo matsaloli. In aka ce a ba wa'annan 'yan jiya yaro kana a shi su ba iya ta suke wajen uwa suke shi sha nono ba. Yaro ya so shan nono ka gani abin da ake bashi an bashi ruwa ruwan sukari ruwan lemu har da lefik ba ma wacce madara ta ta bebe ba wannan kararra ma lefik lai concentrate nan su kire lefik kin wannan ko na dabbobi kuma yaro yana a cikin hilin likita iska da da sanhi da zanzahi ne in sai yana ban kada shi da an huddo uwa sai zo ce mana ai an huddo uwa inda yaron da lahi shi ne daga nan takin ki nake ba da yaro akai shoshin oshi sai mu ce to ku aje shi wajen oshi in wanda ya kamata a ci gaba da mishi allura ne sai mu to lokaci kaza da lokaci kaza ne miki allura kuna maido yara a wanga lokaci a musu allurar su a musu aiki to sai dai mafi yawa iyaye ko masu jinya na kokawa da likitocin duk da amfanin da likitocin suka ce hakan na da shi ban da uwa da uba ba mu barin kowa shiga ƙurya ɗakin na nashin shirai babban rashin fahimtar daga nan ne take tunda ba a samu a shiga a ce wai sai a ce an zo gani sai an ga wahi an zo an shiga an ga jariri jaririn da ke da matsalar hashi yana cikin magani me zaka ta gani gare shi kuma mance muku jariri yana da rauni don ba kowa ke iya zuwa abin nan ka kwaso daga gari ka ta wuce wani ka zo ka dauki jariri ko ka zo ka katsa bisa kan shi ba ba mu permit ki haka nan yasa mutane ba su fahimta mu kuma akwai wa'ansu yara da ko sun zo alamun sun zo lafiya launi amma akwai abubuwa Wani wata uwa hwaya eh, ta fashe wuni guda wuni biyu har wuni uku kenan wannan yaro yana cikin hatsari. Tamar Abari murya Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. A gaishe ki tamar da miliyoyin masu sauraron murya Amurka sau hudu a wuni. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci jama'a su rika taimakawa da labaran da za su kai ga ratsawa da miyagun iri. Shugaban na magana kan fitinar Filato da kisan gilla ga matukin jirgin sama a Kaduna. Umar Faruk Musa ya aiko mana da wannan rahoton. kiran shugaba buhari dai ya yi wannan kiran ne a daidai lokacin da ake juyayin kashewar da waɗansu 'yan ta'adda suka yi wa abdulkarim bala na allah wani matuki jirgin sama kuma dan majalisar dattawa na najeriya bala na allah da kuma irin fitintunin da aka yi na ba bayan nan a garin jos wanda ya ja hasarar rayukan mutane da dama duka dai ta hannun 'yan ta'adda waɗanda suke halaka mutane domin neman kuɗin fansa ko kuma yin fashi domin neman dukiya malam ibrahim katsina tsohon darakta ne a hukumar tsaro ta farin kaya dss a najeriya kuma mai baiwa gwamnan jihar na shawara akan sha'anin tsaro ya min karin bayani dangane da muhimmancin wannan kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a daidai wannan lokacin da matsalolin tsaro suka yi kamari inda yake cewa. matsalan da muke fuskanta a ƙasar nan ai community based ne wato mutane sun san waɗanda ke tare da su makwabtansu ne yan uwansu ne abokansu ne ke waɗannan abubuwan amma sai su kifi ma jami'an tsaro ciki ka san dan makwabcin ka mugu ne ka san dan gidan ku barawo ne ba ka faɗa ma jami'an tsaro sai bala'i ya faru sai ka ji ana labari a majalisa aiko minji minji minji wato abin da shugaban kasa ke nufi yana jawo hankalin al'umma mu gudu tare mu gida tare shine tsaro duniya ta wuce inda zaka gabo kai shu a'a abin da ka gani ka fahimta kake zargi to je ka gaya mu jami'an tsaro mu lura mafi yawancin jami'an tsaron nan namu ai baki ne ba san al'ummar da suke muhul harkar tsaro ba so wallahi mutane mun haɗu mun taimaka musu da bayanai na sirri so ina ga jama'a su ba wannan kira na shugaban kasa muhimmanci kuma a lura cewa idan muka haɗu muka taimaka mu jami'an tsaron nan to mun taimaki kanmu ne amma a matsayinka na tsohon darekta na hukumar dss ta ƙasar najeriya ka san cewa idan ana bin taɓarawo sai an dubi ta mabi sau domin 'yan ƙasa suna kokawa cewa ko sun ba da bayanan sirrin nan ko dai ba amfani da shi ko za a yi ciniki da shi ko ma a yi amfani da shi a fallasa su 'yan ta'adda na su kawo musu hari su ci zalinsu ta yaya kake ganin 'yan ƙasa za su yadda idan suna ɗarɗar da ba da bayanan nan da za a iya cutar da su a kansu. dai su kansu jami'an tsaro din ya kamata su canza ɗabi'ansu bara gurbi cikin su waɗanda ke amfani da irin wani dama su cutar da jama'a to dole a yi maganin su saboda in kana so jama'a su baka labari to sai sun amintu da kai kuma sun natsu cewa in suka baka bayanai ba za a cutar da su ba amma yanzu kuma akwai hanyoyin sadarwa wanda ba ma sai ka je ba kana iya yin waya faɗi ga abin da ka gani ga wuri kaza wanda kuma ya rage gare su je su bincika. Alhaji Ibrahim Katsina kenan tsohon daraktan hukumar tsaro ta farin kaya wato dss kuma a yanzu mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawara a akan sha'anin tsaro umar faruk musa mur amurka a Abuja, Najeriya. Kar a sha'afa murya Amurka ake sauraro a shirin hatsi daga Abuja. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum ne sauraro. Barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau zauren ciwon ya mace ya karbi bakoncin hajiya Amina Lamido tsohuwar 'yar jarida mai ritaya wacce ta yi gwagwarmaya fannonin harkokin mata da dama da kuma hajiya Binta Ibrahim kakakin kungiyar mata ta ƙasa NCWS reshen Abuja. Kuma tare za mu tattauna a game da maudu'in mu na yau wace ce ya mace wanda tun daga makon jiya aka saurari wani gutsirin bayanan hajiya Binta inda take cewa idan ba a samu wa'anda suka fito suka riƙe wasu matsayin ba to za mu dinga tafiya ne cikin duhu ba na ce bai dace ba ne abin da nake nufi na ce kada ran kada ha. to yau za mu tashi akan bayanan hajiya amina lamido a game da irin gwagwarmayar da ta yi a fannin aiki ai sauraro lafiya. lokacin da karma dai better life program da ni aka gaddamar da ita abuja sannan kuma na yi ta federation of muslim women one ta jihar kaduna na yi mataimakiyar shugabantar kungiyar mata 'yan jarida reshen jihar kaduna na yi kuma secretary general na yi ma'aji da kungiyar 'yan jarida nuj reshen nta kaduna na dan taba rubuce-rubuce na yi littafin da littafin na farko ciwon ya mace wanda duk ya shafi irin abubuwan nan da ake tattauna a kai batu na mata sannan kuma na yi yoyon takaici littafi ne shi ma akan yoyon fitsari bayan na bar nta na je na dan yi rajistan kamfani na kunami na magazin akan mata ne menene ki game da maudu'in namu to wannan batu na mata da ake ta yi har ƙasa tarnaɗe ba za a daina ba don kamata ya ce ma dai aikin matan ya koma na faɗakar da 'yan uwansu mata akan shin wace ce mamaci kuma menene matsayinta a cikin al'umma a duk inda mace ta kasa fahimtar cewa matsayinta ya wuce na yarinya budurwa matsayinta ya wuce na bazawara kawai ta ɗauka mahimmancinta da matsayinta na uwa ne to za a samu canji maza ta ga mata da yawa budurwar zuciya ya hana su gane cewa akwai lokacin 'yan matanci tsakanin wasu shekaru watakila muna iya cewa sha biyar zuwa ashirin daga nan kuma akwai lokacin da ya kamata mace ta gane cewar ta zama uwa ko me za ta yi ta ranga yin sha matsayin darasi ne da yara na baya masu tasowa za su kalla kuma su koyi da shi to amma aka san haka mata da yawa ba su fahimci haka ba ina ma magana ne game da rayuwa ta cikin gida ta tsakanin uwa da 'ya'yanta ban ma fito cikin al'umma baki ɗaya ba da irin kazantar da ke faruwa akwai sauran aiki duk mace da ta kai matsayin uwa ya kamata yanzu hankali ta yi karkata ne ga faɗakar da sauran mata masu tasowa akan wace ce ba mace daraja da kima duk allah ya mana amma mun yi watsi da shi abin da muka ɗauka kawai mu nuna mu mace ne mai shafe-shafe mu sa kayan ado da kawa masu tsada mu fita ballantana da kafofin sadarwar nan na zamani ya bullo bayya zubillahi sai ki ga mata a kafofin sadarwa na zamani a kowane na nan ko tiktok sunan shi mata suna fitowa da shiga da bata dace da mu ba uwa da 'ya'yanta suna fitowa suna abubuwa da ba al'ada ba ce ba addini ko bai da shi ba in kika duba da da yanzu addini ya karu sani ya karu malamai masu azi sun karu matsa da mata sannan kafofin da za ka ji su ko da baka je makaranta ba ma bayan da da aka saba sai dai a tare rediyo da talabijin yanzu akwai social media kullum suna kokari su faɗakar amma abin ya ci da domin da ina ka ga yarinya garama tana wasu abubuwa sai ce in ta girma za ta daina in aka ga budurwa tana wasu abubuwa sai ce in ta aure za ta daina in aka ga bazawara tana wasu abubuwa marasa kyau nake magana sai a ringa sa ran cewa in ta aure za ta daina to kuma matan aure da suke yi yashi za su daina To Hajiya Binta na yi miki wata tambaya inda kika fara bayani. Ko za ki mana bayanin abin da kike nufi dalla-dalla? Na rike kungiya cikin ikon Allah muna tafiyar da shi ne ta yanda mace za ta taso da darajarta kuma tana abubuwan da ya dace bisa ga al'adunmu da kuma ibadunmu. In kika duba a ƙasanmu Najeriya daga addinin Islama sai na Kirista. To kuma duka akwai inda aka tseda ma mace matsayinta saboda wannan wannan bangaren da aka dora ta a kai shi ne zai haifi sauran abubuwa in kin duba shi ne zai kawo komi domin idan ta rike wannan to ko da tana shugabancin kasa ne tana da kuma wannan tarbiyyar to zaki ga komi ya tafi daidai amma inda ni nake da sabani ne ta mance da ita mace ce ta dauka abin da namiji zai yi ta ma za ta iya yi inda ake samun matsala kenan za ta iya zama komi na rayuwa amma kar mance da ko ita wace ce domin darajar ta ya fi wannan da take hange. To Hajiya Amina wace hanya za a bi wajen farkar da mata idan bacci ma suke sata. To malama Aisha nakan rasa ganewa mazan ne suke sakaci ko kuma matan ne zafin kansu ya yawa. so tare a groups a musamman facebook da nake laikawa in kika ga kalaman wasu mata idan aka ya kan maza sai ke ga tamkar masu sun sallama mazan in aka ce miji ya ce ga kuɗi ga gaza sai su ce abin kudin wasu shi mutum bai da mahimmanci sannan kuma mazan su kuma nasu bangaren kamar sun saka ma matan ragamar gida matan kuma da yawa sun rungumi sana'o'i suna jin ni nake makaina komai to ni ce komai to kin ga akwai matsala ai sai mace ta san darajar mijinta tukuna amma muddin mace tana jin cewa dan ni ce nake taimakon gida ni ce kuma kan gida akwai matsala kuma sannan abin da take faɗi da abin da take yi 'ya'yanta na kallo makaranta ce ita ga 'ya'yanta sannan akwai ƙungiyoyi da za ki gan su har na shaidanu akwai ban da shaidanci to irin wayannan iyayen matan da suke tasowa yaran mata masu tasowa su ne za su zama mata nagari da za su haifi nagartattun 'ya'ya nagari wayanda nan gaba za su zama matan aure nagari kuma su ma su haifi 'ya'ya nagari don su kyautata al'umma a samu al'umma ta gari akwai matsala sai mun sako da kanmu mun lallaba mazajen sun fahimci in cutar da mu suke yi su fahimci suna cutar da mu in sun ƙi gane nasihar mu a je ga magabata a zaman aure kenan a cikin al'umma kuma sai ki ga mace uwa tana gogayya da 'yan mata wata ma gawa 'yanta maza ne ta ce ta fi gane wa gawance da maza to 'yanta ma za ta yi haka ta abin da ake ɗauka wayewa ne muddin baya cikin kyakkyawan ɗabi'u kuma ba koyarwa bane na addini ba zai kai mu ga nasara ba iyaye maza ku dage ku sauke nauyin da ke kanku akan matan kuma fa kuna ba da mummunan gudunmawa ta wannan fuska mata kuma mu gane ba yanzu muke ji ba gaba kina nan kina ta shirme da na wuce kafin ki farka kin ga furfura in ma kina ganin maza na kallon ki a matsayin wata kyakkyawa ne yara sun taso mata mu lura mu rike mutuncin kanmu mu rike mutuncin gidajenmu da mutuncin 'ya'yanmu mutuncin aladunmu da kuma koyarwar addinin mu kwatanta mu koya ga mace kuma da ta samu dama na tafi ta a cikin al'umma ta hanyar ba da gudunmawa ko fanni na aiki ko fanni na mukami irin na siyasa su ne ya kamata ma a ce sun zama malaman da za a rinka koyi daga gare su daga ɗabi'unsu da al'adunsu da yadda suke mu'amala amma suna zama malamai ne na daban ta wata siga ko wani abin da ya gara ba. Tommy Sauraro abin da shirin ciwon ya mace na wannan mako ya kunsa kenan. Amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mawani lafiya awwal garba kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru zan ƙarshen da namu na wannan makon ne da jaridar zahir ta ce waɗansu masu bayar da shawarwari guda goma sha uku a hukumar zaɓe mai zama kanta da ya kan wasu cancanta da a ba su waɗannan guraben ayyukan ba. Sai kuma jaridar Tampon ko Net ta wallafa a farkon shafin ta cewar masu ruwa da tsaki a sha'anin harkokin kwallon kafa na nahiyar Afirka sun halara a Benin kuma sun gudanar da zaben ajiye waje na kasashen da za su taka da a gasar kofin kallon kafa da za a gudanar a shekarar 2022 wanda kasar kamaru ita ce za ta zamto mai masaukin baki na kasashen nahiyar afirka har ila yau ta shaida mana cewar wani tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru mai suna jules renis onana ya fito fili ya bayyana a nesa da tsayawa takara domin zamantowa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru fikafo sai kuma jaridar kamarun tribune zai gunta mana cewar a bangaren yan awalan kasar jamhuriyar kamaru ɗalibai ba ya samu damar komawa makarantunsu ba a yayin da gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta take ƙoƙarin a domin wannan bangaren domin su koma makarantunsu idan aka koma hutu amma ana ganin cewa zai yi wuya iyayen ɗaliban su ansa kiran gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awul garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima abdullahi ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.